daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni a duk jamhuriyar ta Nijar kenan. Baya ga haka muna nan kodiyoshi yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan oktoba shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. Wani harin da masu da tsauran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia ya hallaka mutane goma sha biyu. kungiyar isis ta dauki alhakin harin kuna bakin waken da aka kai kan makarantar horas da 'yan sanda da ke kudu maso yammacin pakistan su kuma 'yan takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe yau talata a jihar florida to a najeriya ana ci gaba da dakon karin bayani daga hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa dangane da kama wasu manyan jami'an tsohuwar gwamnatin wato shugaba goodluck jonathan da ta shuɗe to sai dai batun da ke zukatan mutane dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa shine shin shugaba buhari zai nasarar yakin zuwa ƙarshen wa'adinsa shekara ta 2019 ko dai za a yi ta jan shari'a ce tabbas akwai wasu shari'un da aka faro tun shekara ta 2007 amma har yanzu ba a kammala ba a jamhuriyar nijar kuwa wasu ɗalibai ne suka yi zanga-zangar lumana Za ku ji a kan menene zanga-zangar tasu muna kuma tafa da shirin noma wanda sarfila Hashim Gumel zai gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani harin da masu tsatsauran ra'ayi suka auna a kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau talata ya hallaka mutane goma sha biyu a cewar wani jami'in kasar. 'Yan bindigar Al-Shabab wadda mazauninta ke Somalia sun kai hari kan masaukin baki da ke wurin wanda ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera. Sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar kwamandan yankin Job Baronjo. Baranja ya ce lallai kam an kai hari kuma ma'aikatan agaji na kan aiki yanzu haka. Ba tare da ɓata lokaci ba kungiyar al shabaab ta ɗauki alhakin kai harin a kafar yada labaranta ta ce ta kai harin ne akan kiristocin da suke aiki a wurin. Harin da aka kai yau talata shine na baya-baya a jerin hare-haren da al shabaab ta kai na tsallaken iyaka. Tun bayan da ƙasar Kenya ta kutsa cikin rikicin da ake yi a Somalia a shekarar 2011. A farkon watan nan an kashe mutane shida a wani hari makamancin wannan da aka kai a kan wasu baƙi a garin na Mandera lokacin da wasu da ake zaton 'yan Alshabab ne suka kai hari a unguwar. A watan Nuwambar shekarar 2014, mayakan suka kashe mutane 28 waɗanda ba musulmi ba bayan da suka kama wata bas a garin na Mandera. Haka nan a Somaliyan ma, wani dan harin kuna bakin wake da ake zargi ɗan Alshabab ne, ya tada nakiyoyi da aka dankarawa wata mota ta dakon kaya a sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar hada kan Afirka, inda ya kashe akalla mutane uku, wasu mutane biyar kuma suka jikkata. Ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin harin kuna bakin waken da aka kai kan makarantar horas da 'yan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan, wanda ya kashe kurata 61 tare da jikkata wasu fiye da 120. an fara kai farmakin ne kafin tsakar daren jiya litinin yayin da mahara uku suka shiga dakin kwanan ɗaliban suka yi barin albaru sai akan waɗanda ke ciki a yau talata kungiyar isis ta da hotunan maharan su uku a kafar yada labaranta da ke ake kira amak dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da ababen fashewa da suka daura a jikinsu waɗanda suka shaida lamarin sun ce ba tare da bata lokaci ba maharan suka yi garkuwa da wasu mutane kafin dakarun pakistan da jami'an tsaro su wa wurin ƙawanya suka kuma a shigo domin tunkara 'yan bindigar an yi fafatawa ta tsawon sawa'i kafin shawo kan harin mahara biyu sun tarwatsa kansu yayin da aka harbe na ukun a musayar wutar da ta auku tsakanin su da jami'an tsaro abin da ya kawo ƙarshen harin kafin wayewar garin yau talata a cewar wani jami'in garin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun mai da hankali a kan yakin neman zaɓe yau talata a jihar Florida. Jihar da za ta yi tasiri sosai makonni biyu masu zuwa lokacin da Amurka za su kaɗa kuri'a a zaben shugaban ƙasa da za a yi. Ana buƙatar kuri'u 270 na wakilai masu zaben shugaban ƙasa kafin ɗan takara ya yi nasarar zama wanda aka zaɓa. a ƙarƙashin tsarin da ya ba jihohi mafi yawan al'umma yawan wakilai masu zaben shugaban ƙasa. Duk wanda ya yi nasara a jihar Florida zai samu kuri'u 29 na wakilai masu zaben shugaban ƙasa. Bisa ga kuri'un jin ra'ayoyin jama'a na kwanan nan sun nuna Ms. Clinton ta jam'iyyar Democrat na gaban Trump na jam'iyyar Republican da kusan maki hudu a jihar ta Florida. Tun jiya Litinin Trump ya isa jihar har ya je wani taro da aka yi a Tampa inda ya ayyana cewa ba ma a jihar Florida kadai zai lashe zaben ba a ƙasar baki ɗaya zai lashe zaben. Trump ya ce yakin neman zaben da yake yi shine irin damar samun canji da kan aiku sau ɗaya a rayuwa. Wannan ce damar mu ta ƙarshe a cewa Trump. Nan da watanni hudu, wato nan da watanni hudu ba za a ƙara ganin irin wannan ba, ya kamata jama'a su fita don jefa kura'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta samu rahotannin da ke nuna cewa 'yan ISIS sun gudanar da kashe-kashe ba bisa ka'ida ba a kewayen yankin arewa da birnin Mosul. ciki har da yadda mayakan suka yi garkuwa da fararen hula mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya rupert colby ya faɗa wa manema labarai a geneva cewa ba a dai gama tantance sai hancin rahotannin ba duk da haka ya ambaci kisan tsofaffin 'yan sandan iraki su hamsin da 'yan isis suka yi waɗanda suka tsare a wani gini a wajen birnin mosul da kuma kisan fararen hula goma sha biyar da mayakan suka yi a garin safina suka kuma jefa gawarwakinsu a rafi kwalfi ya kuma ce an samu rahoton da ya nuna cewa dakarar iraki sun gano gawarwakin fararen hula guda saba'in da raunukan harbin bindiga a jikinsu a kudu da birnin na musul amma ba a tantance waɗanda ke da alakin wannan kashe-kashen ba ya karfafa yin kira ga dakarun iraki da na haɗin gwiwa da su tabbata sun kiyaye dokar ƙasa da ƙasa wajen gudanar da ayyukansu a jiya litinin jami'an amurka sun ce dakarun iraki sun kwato wuri mai faɗin kilomita 800 a yankin daga hannun 'yan isis tun lokacin da aka fara yakin kwato birnin na masul a makon da ya gabata Ƙasar Rasha ta faɗa yau Talata cewa dakaranta da na Siriya ba su kai farmaki ta sama a kan birnin Aleppo da ke Siriya kwanaki bakwai kenan. Mai magana da yawon dakaran ƙasar Igor Konashenkov ya faɗi cewa babu jiragen saman yakin siriya ko na rasha da suka je kusa da birnin da rikicin ya ratattaka kuma yana buƙatar taimakon agaji ga dubban mutanen da ke wurin konashankov ya ƙara da cewa har yanzu hanyoyin agaji guda shida na nan buɗe ga mutanen da ke so su fita daga garin na aleppo wanda 'yan tawaye suka mamaye a cikin kwanakin bakwai har da kwanaki ukun da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta ƙare ranar asabar ɗin da ta gabata Ƙungiyar da ke sa ido a kan haƙƙoƙin bil'adama ta faɗi cewa an kai hare-hare ta sama a Aleppo jim kaɗan bayan da yarjejeniyar tsagaita wutar ta ƙare. Rasha da Siriya kuma sun yi zargin cewa 'yan tawayen sun hana mutane yin amfani da hanyoyin don fita daga birnin, yayin da su kuma shugaban 'yan tawayen suka ce yawancin fararen hulan ba sa son fita ne saboda ba su yarda da gwamnatin Siriya ba da ma abin da ka iya biyu baya in sun fita. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a najeriya rahotanni na cewa hukumar efcc na ci gaba da tsare tsohon ministan birnin tarayya na abuja bala muhammad da kuma kakakin tsohon gwamnatin da ta shuɗe wato ruben abati hakan na faruwa ne kuma yayin da bayanai ke nuna cewa an sake kama jamila tangaza wacce ta shugabanci hukumar da ke kula da mallakar filaye a birnin na abuja ga rahoton da nasiru adam ya aiko mana Kama tsohon minista Abuja Bala Muhammad da kakakin tsohon shugaba Jonathan Robin Abati bai zama wani abin mamaki ba. Dan yawancin jami'an gwamnatin Jonathan sun fada kumar EFCC ko da ma a iya cewa yanzu da yawan su suna zaman beli. A gidan EFCC Abuja kazalika akwai tsohon karamin ministan tsaro Muslim Babani Koro da tsohon kakakin kamfen din Jonathan Femi Fani Kayode. Tsoffin jami'ai dai sun dawo da makudan kuɗaɗe ko ko aka kwato kuɗaɗen almundana ganin su Haka nan aka rufe wasu daga gidajensu da bincike nuna an gina su ne ko aka saye su da kuɗin zarmiya. Uh, Babban abin da aka fi nuna damuwa a kai shine yadda da yawa daga tsoffin jami'an kan yi saurin samun beli. Nan ma kakakin EFCC ne Wilson Owujeren ke cewa ba ma kawai ba da beli ke kawo cikas ba yadda waɗanda ake tuhumar ke gaggauta ɗaukaka kara da zarar an same su da laifi. Ido don yanzu ya koma kan alƙalai da yadda za su taka rawa wajen shari'un na cin hanci daidai lokacin da wasunsu ke fama da irin wannan tuhuma. Modibbo Bakari lauya ne mai zaman kansa Abuja. su lauyoyi kuma yan uwanmu su kara hakuri a kai zuciya nesa domin ba kowane loya ne yake da ra'ayin goyon bayan abun da ke faruwa a bangaren shari'a wasu abubuwan da suke faruwa da mara daɗi irin na abubuwan da ake zarge-zarge bangaren ana gani daga lauyoyi ma da alƙalai din kusan kaman bakin su daya a wani bangare yana iya zuma haka ɗin ma domin lauyoyi ma ana ganin waɗansu daga cikin su yan karen farautan wasu alƙalai ne sannan kuma babu wani alƙali za a gurfanar da mutum a gabansa ya lura wai ko don sana'ar kuɗa ɗaya ko dangin ku ɗaya ko addinin ku ɗaya ko bangaren ku ɗaya wannan duka irin waɗannan ake kira sentiments a gaban shari'a da wuya su rinjayi alkali mai hankali da basira mai kuma ƙorewa na shari'a wanda kuma yana da rantsuwa na kama ofis ɗinsa da yake aiki wanda kuma akwai abin da kira professional ethic na ofishinsa wannan kamen dai ya burge manomi alhaji musa yola da ya ce zai bar wata wasiya ina fata ni dai tsakanina da Allah yana faɗa muku tun da shekaru na yawa ko ba na raye ka san yan tsakiyar nan na daga shekara 60 zuwa tsakiya zuwa 45 suka kashe kasar nan kyauta suka yi karatu komai kyauta aka musu su ne yan sanda su ne soja su ne malaman makaranta su ne komai gwamnati su waɗannan daga shekara ko 65 zuwa ce 45 suka cutar da wanda suke kasa na saman da haka suka haka zama kasa ba da saman suka karanta da firi ba su kuma suka koma ce ba ya'yan su kai su waje mutum ɗaya yanzu gidajen da aka gina gidajen nan mai amfani su mai amfani mutum da gida biyu uku ina zaka je da shi in ba shi ya kama ba za sai ɗaya sai da gidan ba ba a daukan gidan haya fi sabili kuma kudi jama'a ne kai gina gidan da shi ina za mu je shin shugaba Buhari zai nasarar yakin zuwa karshen wa'adin sa shekara ta 2019 ko dai za a yi ta jan shari'a ce tabbas akwai wasu shari'un da aka faro tun shekara ta 2007 amma har yanzu ba a kammala ba nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya ku ishara ke wani yayi gida ya yi To a Najeriya haƙila ya rotani na cewa tsigirin Niger Delta sun sake fasa wani bututun mai a yankin lamarin da ya haifar da mummuna asara yayin da tattalin arzikin Najeriya ke ci gaba da tangal-tangal. Ga rahoton da Lamido Abubakar ya aiko mana daga yankin na Niger Delta. wani hari dai na baya-bayan nan shine na wata kungiya da ke da suna justice mandate da ta kai hari kan babban bututun mai mallakar gwamnatin najeriya na nnpc a shiyar ogili da ke jihar delta inda kuma harin ya haifar da ɓanna mai yawa ganin cewar dai akwai maganar tattaunawa da ke gudana kan yankin niger delta sa'annan kuma ba daina kai hare-hare ba na tuntubi mai magana da yawon hidikwatar rundunar sojan najeriya birgidiya janar rabe abubakar don jin yadda su jami'an tsaro ke kallon wannan lamarin matsayin mu na sojoji muna nan muna ta kokarin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki kuma muna tabbatar ma 'yan Najeriya dukkan da sauran 'yan uwan mu kuma abokan mu cewa a matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro za mu ci gaba da tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata don mu kare a haƙƙin wanda yan uwan mu ne wanda su wanda ba su wannan tashi hankalin da sauran ba dukkan su wanda ke yan tsaro ne kuma yan tsaron nan suna abin ne domin wata manufa su wanda su kawai suka san wannan rufe amma gaskiya lamarin za mu ci gaba da dukkan takura mu dukkan wanda ainihin mai da kawo baya don mu cewa bai ci nasara ɗin da ya kamata ci ba kuma a sauran hakkin mutane a wanda ba zuwa su gani ba an kare shi kuma an ainihin kwantar mutane hankali. misali ganin cewa yankin naja delta din na a baya baya na ana samun hare-haren yan kungiyoyi da dama na yan bindiga musamman na kungiyar abanjas da sauran kungiyoyi zuwa yanzu masu lura da al'amura suna ganin kamar akwai jan kafa ga aikin da rundunar ma'aikatar tsaron Najeriya ke yi dangane da wannan al'amarin kamar komai za ka ce a kai. A'a ka san kamar yadda na ce ma abu ne wanda dole sai nazari kan shi kuma abu ne wanda dole ne sai kare haƙƙin waɗanda ba su gani ba a wannan horo. To abin da sami ce wannan kenan kuma kamar yadda na ce wannan lamari ba fin karfin mu ba illa iyaka muna kokarin mu tabbatar cewa ana magana sulhu da ainihin shugabannin 'yan siyasa to a ci gaba da haka kuma muna kokarin duka wanda ke ainihin son maido da kawa gogo baya tabbar cewa bai yi bai nasara ba kuma muna kokarin muna tabbatar da cewa muna ba za mu zama ba za su tura mu ba abin da bai kamata yi ba dukkan mu eh, muna kokarin tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya ba nan zai ko ina saboda sojojin mu duka suna nan wurin kuma da sauran jami'an tsaro su ma suna nan kuma muna kokarin tabbatar da cewa dukkan wanda ke wannan abubuwa so nasara ce gare shi dan karamin lokaci amma na imani cewa karshen lamari ba za su ci gaba da wannan abu kuma za su nasara kan wannan wata yar yankin Niger Delta da ke da suna Tami ta ce if only the Nigerian government and politicians can sit down and listen or go back to the drawing board it can be eradicated tana cewa ne in har gwamnatin Najeriya za ta dauki matakin sauraron koke-koke na 'yan yankin Niger Delta za a kawo ƙarshen matsalolin yankin niger delta hare-haren niger delta dai da 'yan bindigar ke kaiwa kan tashoshin ɗanyen mai kuma bututayen mai ya haifar da matukar koma baya ga harkokin man ƙasar ta najeriya da kuma kuɗin shigarta lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya to idan muka leƙa makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu ne suka gudanar da zanga-zangar lamana a yau a birnin yamai domin nuna rashin jin daɗi to sai mana afuwa muna batun zanga-zangar lumana a yau da ɗalibai suka gudanar a birnin yamai ga suleiman barma da ƙarin bayani ɗaruruwan ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu kenan lokacin da suke zanga-zangar lumana a titunan birnin yamai a ɗazu da hantsi kafin su taru a place de la concertation wato dandalin fahimtar juna wanda ke gabda majalisar dokokin ƙasa ɗaliban na korafi ne akan wasu tarin matsaloli ciki har da rashin samun kuɗaɗen alaus-alaus a wani lokacin da suka ce kuɗin karatu ya tashi sama a makarantu masu zaman kansu. Sunana Suleiman Muhammadu Guruza, CFPT kwar ta gini Abu ya kai shekara guda. Muna tambaya buruskinmu an kwatanta ba a san ma menene burus ba. Gwamnati na nan ta yi kwance da kaya. shine mu muka fito mu gwadi mu ma rashin jin daɗin mu sai ka ƙara da diplomin ka ga kanan duka ga sanan sune ke wani talla sune ke wani menene kenan ba a nan kira mu biskan diplomin mu a ba mu aiki shi ma wannan ciwo ne babba mun tambaye mu shanu ƙwararru a kamuna sai ake nana kamuna wasu eh, ba mu san wace lakwal ce suke yada dauka ke dauko mana su zo su ba mu ilimi mu da kanmu mu yi ilimi sunana Ibrahim Doshebu eh ESP kara kudin yan makaranta shi kudin makaranta yan ce a sasu da yawa kwarai mu yan talakawa ne yawancin mu Niger yan kasa kudi da yawa kake ne mutum bai sa samu kudin zai biyan makarantar ba E kuma ko wanda ke zawa da burs eh, in ba a ba alawa su kenan kaga mutane ba za su samu su karatu ba kana karatu ba ka nan gabiya ko kuma a nan gabiya maka ina ga baka jin daɗi dan shi mutane sun sun ce to yau ya kamata su su da su nuna bakin cikin su kuma alawa cikin da ake baka shi ne kake ci abinci da shi kake yin tuwahi da shi kake sayan kayan aiki ko bi kaye an yi zaman sasantawa da gwamnati to ba a samu shirya na ba shine amfanin hutun mu yau kungiyar UPTN da ke matsayin hadakar ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu na birnin Yamai ita ce ta shirya wannan zanga-zanga don tayar da hukumomi daga barci a game da matsalolin da ɗaliban suka kira da ɗaɗɗu kuma a cewar wani jigon kungiyar Muhammadu Sidi Ibrahim za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu ɗi. Muna nan muna jiran su kirayi mu ba mu da matsala mu tattauna tunda partner ɗin mu na su kirayi mu tattauna in Allah ya rana san duk abin da an an tattauna za a samu maslaha in ba mu samu sun ka kiraye mu ba muka zauna mun ka tattauna ba muna da niyyar ci gaba da kokowa tunda ba za mu tsaya ba inda abi ga sai mun ga mun kwato incin mutanen wanda muka ɗauka mu alƙawari ɗan lakol in Allah ya rana. Ministan da ke kula da makarantun koyon sana'ar hannu Tijjani Abdulkadiri da muka tuntuɓa ta wayar telefon bai ɗaga wayar ba haka kuma bai amsa sakon sms ɗin da muka aike masa ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto wannan dai ita ce zanga-zangar farko da aka fara fuskanta tun bayan da shugaban ƙasar niger isu muhammadu ya yi naɗe-naɗen sabuwar gwamnati a makon jiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. agogo abun nan na ya mai da abuja najeriya na cewa karfe 4 na da wato da minti 19 ne wato 11 na safe kenan da minti 19 a nan washington dc ga sarfi hashin gumel da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi hashin gumel zan gabatar. Yau shirin zai duba haɓɓasan da wasu jihohin Najeriya ke yi ne a yankunan shirin mu koma gona da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi. A yau za mu ji ta bakin wasu gwamnonin Najeriya ne kan irin matakan da suke ɗauka a jihohinsu domin ciyar da noma gaba. Abokin aikin Muladen Ibrahim Aiwa ya tattauna da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello a yayin wata ziyara da ya kama nan sashen Hausa na murya Amurka, inda ya fara da tambayarsa yadda noma yake a jiharsa. gaskiya mun gode ma gwamnatin jihar muhammadu buhari ta bangaren noma da shi ma shugaban central bank Uh, suna taimakawa ta wani kamar program suna kiran cbn anko bora scheme wanda gwamnan kebbi ya fara sannan gwamnonin arewa gaba daya ana yi inda ake taimakawa manoma kuma ana musu rajista iyaka uh, kamar muri a naija min sa'a yawancin jihohi uh, shinkafa kawai ake yi amma mu program ana, shinkafa ana auduga kuma ana waken soya kuma insha Allah nan da ni na tabbata nan da shekara ɗaya biyu inda magana abinci ne a Najeriya za a samu sauki wannan shekarar an yi shinkafa sosai mutane sun noma sai dai Allah ciki ikon shi ruwa ya ambaliya ta wani bangare a Najeriya mun hasarar shinkafa sosai amma duk da haka za a samu abin da aka samu yanzu halin da ake ciki a Najeriya dai kowa ya sani kuma Eh, abin da na gani wannan halin da ake ciki ya sa mutane da yawa sun koma harkar noma kuma harkar noma nan na ja ido mun eh, shi muka gada ba mu da mai amma in muka rike eh, noma to lallai arzikin arewa zai karu sosai to ina maganan badeji wurin sarrafa shinkawa na badeji kana tunanin duba wannan bangaren badeji na nan Ah, ana duba an samu akwai kamfanin da suka zo za su ci gaba da aiki a wajen ah, tun lokacin waccan gwamnatin ta wuce aka samu 'yan matsaloli amma yanzu ina ganin sun an dan warware kuma muna magana da kamfanin kuma insha Allah kwanan za su bude a fara aiki ita ma Madina Dauda ta samu damar zantawa da gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammad Umar Jibrila Bindo sardaunan Mubi inda ya mata bayanin irin shirin da yake yi a jiharsa ta Adamawa game da noma. Na farko dai kusan zan ce zan yi wa shi shugaban mu Muhammadu Buhari godiya da ya nuna eh, wato a hausance a turance ya zama highly committed da cewa a koma harkar noma domin ba abin da ya fi noma. Eh, idan muka rike noma din nan kamar yadda da a kasan nan kusan zan ce arewa ko najeriya ma a noma ne ta rike ƙasan to akwai program ɗaya zan ɗauko miki wanda yau kusan a najeriya gabaki daya eh, wanda ake fada an kwabaras wato na maganan shinkafa zan je miki duk najeriya ba inda ya kai adamawa in shinkafa mu dai kawai eh, maganganu ne ko suratai ne wanda ba mu cika yi ba amma adamawa shi na ɗaya na farko a magana harkar noma to eh, lokacin da muka zo gwamnati babu abubuwan harkar noma gabaki daya adamawa ya riga ya mutu kaf to na farko dai muka ce to tunda mutanen suna son noma Ah, bari mu nemi wato bashi mu dan basu wanda na nemi kuɗi miliyan 300 na rabawa manoman adamawa gaba daya wato wato is revolving in suka abin nan sai su dawo kuma a sake ba wa insu manoma wannan na farko abin da muka ɗauki mataki kuma muka ka nema musu taki na saya a farkon shekarar muka zo mun saya taki ya kai ton talatin wanda muka ba wa manoman a wannan karo ma mun saya kuma yanzu ana kawowa ana fara distributing in maganan noman so don haka ah, mun ɗauki harkar noman nan eh, wato da muhimmi domin muna so mu zama na farko a najeriya wanda za mu zama self reliant akan maganan wato abinci kuma na saya tractor wanda hajiya madina da kanki kin je kin gansu mun saya kusan 300 yanzu akwai 109 ko da biyar a ƙasa sauran kuma suna hanya suna zuwa duk za mu ba wa manomanmu don mu tabbata cewa mun kyautata musu haka kuma harkan masara da su dawa da sauransu mun nemi ah, adama farmers association shugabannin su mun yi mitin da su kusan su uku sun gaya mana damuwansu ah, na farko take kamar da na gaya miki na biyu kuma a dan taimaka musu da dan soft loan kenan karamin bashi wanda za su iya taimaka wanda shi ma mun ba su wa'annan eh, taimako haka kuma eh, akwai harkan shinkafan kamar yadda na yi magana bayani mun yi rajista wato kusan 180 wato eh, su manoman manoman mun yi musu rajista domin program na federal government wanda true cbn ana kiran shi an wato Eh, shi za a raba musu kuɗaɗe wanda za su je su yi noma to amma yawan manoman ne zai sa ka samu kuɗaɗe da yawa to ina gani eh, yau a najeriya dama mu adamawa da kebbi ina ga da zafara mu ne inda eh, gaba-gaba da maganan harkar noman shinkafa to shi ma muna kan wannan program ne masu mu ba iyaka hirar kenan ba sai a biyo mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da madina ta yi da gwamna jibrila yanzu amarin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maladan ibrahim ayawa da madina dauda waɗanda suka zanta da gwamnonin da diodo ne wanda ya haɗa mana sauti. Ni sarfi lahashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon barko cewa ya fatan alheri ga VOA Hausa. To shugaba Buhari ya kamata ka amsa kiran da gwamnonin APC suka yi na cewa a yi adalci a bangaren naɗa jakadun Najeriya don kaucewa ɗaukar kara da kiyashi ko kuma ba da mukamai a yanki ɗaya Don yin haka zai jawo ƙorafe-ƙorafe daga Fatima Sade Sa'idu Daura. wannan saƙon kuma ce salam boa hausa daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabar jau da alhaji garba mai yan kunnar jau suka ce hakika kama tsohon ministan abuja sanata bala muhammad da kuma kakakin tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan dr ruben abati da hukumar efcc ta yi yayi daidai haka zalika mu al'ummar najeriya muna ƙara nuna goyon bayan mu ɗari bisa ɗari na yaƙi da masu cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya da mu baki ɗaya amin. Sai saƙon Ahmadu Manaja Bauchi anguwan karofin madaki da kuma Bala Muhammad Dambam suka ce murya Amurka ku isar mana da saƙon fatan alkhairi da kuma nuna goyon bayan mu mu 'yan Najeriya akan ci gaba da kama mutanen da suka yi warwaso da kuɗin 'yan Najeriya da hukumar EFCC ke yi. Fatan mu shine a dawo mana da maƙudan kuɗin 'yan Najeriya sama da malala gashin tinkiya da aka yi gaba da su. Daga Ralwani Ibrahim London a garin Wuba a jihar Adamawa. yanzu kuma sai labarai a takaice. Wani harin da masu tsatsauran ra'ayi suka auna a kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau talata ya hallaka mutane goma sha biyu a cewa wani jami'in ƙasar. 'Yan bindigar Al-Shabab da mazauninta ke Somali sun kai hari kan masaukin bakin da ke wurin da ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar kwamandan yankin Job Baranjo. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin waken da aka kai kan makarantar horas da 'yan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ya kashe kurata 61 tare da raunata wasu fiye da 120. 'Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun mai da hankali a kan yakin neman zaɓe yau talata a jihar Florida, jihar da za ta yi tasiri sosai makonni biyu masu zuwa, lokacin da amurka za su kaɗa kuri'a a zaben shugaban ƙasa da za a yi. Ana buƙatar kuri'u 270 na wakilai masu zaben shugaban ƙasa kamin ɗan takara ya yi nasarar zama wanda aka zaɓa. karkashin tsarin da ya ba jihohi mafi yawan al'umma yawan wakilai masu zaben shugaban kasa Duk wanda ya yi nasara a jihar Florida zai samu kuri'u 29 na wakilai masu zaben shugaban kasa. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga zuri'ar ahmad da halliru da ke unguwar hausawa gwale a birnin kano saboda rasuwar ɗansu yakubu garba da fatan allah ya ji kansa yanzu a madadin maryam dauda ta na gabatarwa da kuma june latest gresham da ta haɗa mana wannan shirin sai injiniyan masu drak mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan usman da maryam gare ku